الذي كان بإباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد ينقوى عند سكي سورارمه da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin ko muna ɗaya ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda shi daidai da wato watan safar shine wata na biyu cikin watannin musulunci wanda shi daidai da 19 ga watan tara shekara 2020 inda muke gabatar da darasi farko cikin littafin muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu wannan ita ce halka ta 24 sannan mu zo mai darasin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatul tijaniya na babban malamin taqiyuddin hilali Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta a malam ya faɗa yake cewa ya faɗa abu na ɗaya wanda yake da alaƙa da wato dala'il dalilan da suke nuna san annabi kuma suke bayyana cewa mutum yana ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na farko ya faɗi tabdimun nabi wa tabdiluhu ala kullil bashar wato gabatar da annabi da kuma fifita shi akan kowane irin dan adam a duniya wannan shine abu na farko da ya faɗa abu na biyu malam ya faɗi sulukul adabi ma'ahu dole mutum ya shiga hanya ta ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya kawo abubuwan da suke da alaƙa yabo ga annabi da kuma hatta magana bai kamata za ka yi magana ba ka kira sunan annabi surarsa kawai ka ce muhammadu ko ya muhammadu kuma kana nufin annabin da allah ya turo wato ɗan abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kada mutum ya yi haka ba ka gani wannan yana tafiya babu matsala da haka man wannan network daga nan daga nan ya ƙi to a wannan shi ne to sai malin yake cewa wato na uku shine tasdiku hufi ma akhbara gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin duk abin da annabi ya ba da labari ya faru ko yana faruwa ko zai faru malin yake min usulul imani yana daga cikin usul na imani wa raka'izihi ar-rafi'isiyya da kuma abin da yake kafa imanin wanda yake ma shugabanni wajen kafa imanin al-imanu bi ismatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imani da cewa annabawa ko annabi ma'asumi ne bayan kuskure min al-kadhib ba zai karya ba awul ne ko kuma ikirkiri karya ya faɗa ga wani Abin da wani bai faɗa ba shi kuma ya ce ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya yin haka wannan yana daga ciki mun sha magana ba su ɗema ba su ba cewa abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bai ta buɗe mai fasfo waɗin ne ita ashirin a mai da shi layi koma a mai da shi sai dai layi ne koma da zai ga ai wifi to wifi bai a a'a na san ita an ka buɗe data ta yi ba mamaki da yi daga nan data a buɗe take ai ka san ba zai batun da wifi na yake amfani da shi Shirya dai a mai da shi duka data mai da shi duka data ne kan data ne yin shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai ma wani karya ba sannan kuma shi ba zai kuma yin ƙarya ba sannan ba zai kirkiri ƙarya ya jingina ma wani ba yana cikin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratu hud ko suratu yunus lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin dan manzon Allah ya zo yana karanta musu ayoyin mu bayyinannu qala alladhina la yarjuna liqa'ana wanda ba sa fatan su haɗu da mu sukan ci wato ita bi qur'anin ghairi hada aw baddilu idan kana so mu bi ka zo da wani alqur'ani wanda ba wannan ba ko kuma wannan din a tattalla shi Allah ta'ala sai ya ce kulka ce ma yakunu li yi wa gare ni an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in canja wannan alqur'anin daga wajen kaina in tattabi'u illa ma yuha ilayya ba na bin komai sai abinda Allah ya min wahayi ya ce in bi inni kafa in saito rabbi azaba yawmin azim saboda ina jin tsoron in na saba ma Allah akwai azabar wuni mai raɗaɗi tana zuwa Allah ya ce kulka ce musu lausha Allahu da Allah bai ga dama ba ma talaituhu alaikum da ban zo na karanta muku wannan Alƙur'anin ba wa ma zarafin bi kuma da ban zo na sanar da ku wannan littafin ba afala ta shin ba ku da hankali ne ayat da ta biyo bayan sai Allah ya ce faman abulamu wane ne mafi zalunci a duniya babu mafi zalunci a duniya shine na farko Allah ya faɗa cewa faman abulamu mimman min ala Allah kadiban babu azzalimi a duniya irin wanda ya kirkiri karya ya dingina ma Allah ya ce Allah ya fi bayan Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ba ko na biyu aukar da bai ayati ko kuma shi kuma ya tabbatar abin da aka zo da shi daga wajen Allah gaskiya ne sannan kuma ya ce wannan abin karya ne shi yasa Allah ya ce inna la yuflihu al-mujrimun wallahi duk mutumin da yake mujrimi ne mai manya-manyan laifuffuka ba zai taɓa samun rabo a wajen Allah ba wannan shi ne da ka faɗi magana ka jingina wa Allah bai ce baka ci jarima ce babba. Kai kuma Allah ya turo ɗan sako ka tabbatar abin da aka faɗa gaskiya ne, shi kuma ka ce ƙarya ne, ita ma jarima ce babba. Babu babbar jarima a doron ƙasa irin Allah ya turo wani ya ce ne gaskiya ne, wani kuma ya nike ci wannan wanan makarici ne. babu kuma masu gaskiya a ajin farko kamar annabawan Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga cewa Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a suratu yasin ya ce wa annabi wa darib lahum masalan wa darib lahum masalan qaryati shine ka buga musu misalin wato kissar mutanen wani gari wannan garin in ka koma za ka ga malaman tafsiri kowa yana kokarin ya gano ina ne ba shi da muhimmanci wajen sai an gano wata alƙarya ce menene sunanta abin da yake da muhimmanci shine kowane gari misalin zai iya afkawa kansa Allah ce izja ahal mursaluna lokacin da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala suka jema ita wannan wato alƙarya da Allah ya tura manzanni Allah ya ce idan arsalna ilaihi muslimin sanda muka tura manzanni guda biyu da suka je suka ce su ɗan saƙo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya aiko su da ajanda a bauta masa shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa a ba, mutanen garin sai suka karyata su suka ce ba su yarda ba to babu babban ta'addanci a doron ƙasa irin mutumin da Allah yake yana da gaskiya kai kuma ka ce ƙarya yake Allah yake fa azzazna bi salisi shine fa qawwayna huma wa shaddadna huma bi rasulin salih sai muka karfafe su da manzo na uku suka kanguma faƙalu suka ce inna ilaikum mursaluna mu ɗan saƙo ne daga wajen Allah zuwa gare ku Allah ne ya aiko ƙalu sai suka ce musu ma antum illa basharun misluna ku ba kuwa bane ku mutane ne kamar mu wannan shine ta'addanci na farko ka ce kowa kamar ka ne kuma kana faɗar wannan a zuciya ka san ƙarya kake sannan wa ma zalar rahmanu min shay'in suka ce Allah bai saukar da komai na wahayi ba in antum illa tadibu ku din nan ba kowa bane ku makaryata ne ma shi yasa suka kawo in da ma'anan nafi ba illa adatu istisna'in mulgatun la amala lahu laka in antum illa tadibun ma'ana ku ba ku da kowace irin sifa a duniya ba ce makareta kawai ƙalu sai waɗannan manzannin suka ce ya alamu rabbuna ya alamu inna ilaikum la mursaluna wallahi Allah ma da ya aiko mu zuwa gare ku ya san cewa mu manzannin sa ne ba ƙarya miki ba ba haka kawai muka taso muka tafi Allah ma ya sani Allah ya turo mafi gaskiyar mutane idan wani ya minke ci wannan mutumin karya yake wannan ba karamin babbar jarima ba ce Allah madaukakin sarki ya ce sun ce wa ma alaina mu babu wani abu da ke kan mu illa balagul mubin fatin isar da sakon Allah wanda yake mabayyani mu shine iya kadai abinda Allah subhanahu ala ya dora mana to sannan Allah ya ci gaba da cewa ƙalu sai mutanen garin suka ce inna tatayyarna bikum mu mun yi tamfi da ku shine tatayyarna bikum tasha'amana bikum mu mun yi canfi da ku ta da tunda kuka zo kuka fara wa'azin nan lima ahdathuhu fiha min al-inqisam wa shiqaq wa ikhtilaf hawla ad-da'wa kuna zuwa kuka fara wannan da'awar shikenan sai ga sabani ga rabe-rabe ga rikici inda kun bar mutane ba ku zo kun fara wannan da'awa ba ai da rigimar nan ba a same ta ba kamar da zaka ji suna cewa ai izalan nan ita ta kawo musifa da ana zaune jim yadda kasar ruwan teku irin ko ruwan can wanda ke kwance a guri ɗaya bai zuwa ko ina mutane suna abin da suka ga dama wata farra ƙasar kalima sun mahaddaduhun da annahum in lam ya kufu an basti da'awa bainahum sannan suka ce to wannan da'awar da kuke in ba ku daina ba haka suka faɗa mu ba kullum yanzu akwai masu zargin mu ki aikin da aka zo izala ta fara karantar da mutane aka ba ka samu matsaloli suwaye suka kawo kaza suwaye suka kawo kaza oho wannan matsalar ka ce suka ce la illam tantahu in ba ku daina wannan da'awar ba da nazuman ku? to matakin da za mu ɗauka shine kashe ku za mu ta hanyar jifa wala kun minna azabun alim kuma azaba mai raɗaɗi sai ta shafe ku daga gurin mu kalu su kuma manzannin suka ce ta'irukum wato ma'aku wannan kyanfin da kuka yana tare da ku shine shu'umukum wa huwa kufrukum al-musahibu lakum kafircin ku shine shukumcin da yasa abin da yasa kuka gani wannan matsalar na faruwa duk lokacin da wani ke kan bid'a wani yana kan sunna ya minke zai kira mutane a sunna wani yake fi da ai bid'a dole al'umma ta rabu duk lokacin da wani ke kan tauhidi wani yana kan shirka wani ya miƙe zai kira mutane zuwa ga tauhidi dole kai ya rabu duk lokacin da wani ke kan musulunci wani yana kan kafirci wani ya miƙe ce zai kira mutane zuwa ga musulunci dole kan mutane ya rabu ita ce kawai ka'ida suka ce a in zukirtum daga mun tunatar da ku suka ce bal an masu musulunku da ku mutane ne maɓanna shi ne kai babban matsala to ana cikin wannan ne a in zukirtum tsayyantun bai sabai ma wa istun bai yanzu daga man muku wa'azi sai ku yi tamfi ku ce wai wa'azin da muka fara shi ne ya zo ya kawo matsaltsalu akwai wanda suke faɗan haka haka suke faɗa to ba dan an tashi an karantar ba amma yanzu Allah kaɗai ya san a nan jihar Kaduna alloli nawa ake da su da annaba nawa ake da su kowa ya san inda aka fito da ɓangar da aka dinga yanzu gashi nan kana kallon ana karatun yanzu ya aka kare wani kafin mama shi da baban shi da kowa shi ya zo gaban ka ya tsaya sai maka shi Allah ne haka ake to ana cikin wannan yanayin Allah sai ya ce a min aqsal madinati rajul sai ga wani mutum wada'a rajul min atrafil madinati yas'a musri'an yazo yana gaugawa ila haythu kana yastami'u an-nas wa hum yuhawiruna ar-rusula inda mutane suke zaunawa ana tattaunawa da manzannin nan Ƙala mutumin dan da ya ya ta tabi'ul mursalin yace ya ku jama'a wa'annan manzannin na Allah ku bi su yace masu ittabi'u ku bi man la yas'alukum wanda ba zai tambaye ku wani sakamako ba wa hum duna kuma su wato masu shiryar da mutane zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ne wa maliya yace ni ko me yasa ne ويبدو أن أهل المدينة اتهموا مواطنه wato ya bayyana cewa mutanen wannan garin sun tuhumci guraren da suke zama yake wa mali ya la'a abudul me yasa kuwa ni ba zan bauta ma Allah wanda ya kaji halitta ta daga babu ba wa ilaihi turja'una kuma gare shi kowa da kowa za a mayar da shi shi yasa zaka ga alqur'ani duk inda Allah ya kawo kalman turja'una da una ba a taɓa gina shi akan mabni lil ma'lum ba sai dai mabni lil majhul taqu yawman sai a ce una fihi ila Allah saboda ba kai za ka mai koma da kanka lahira ba mayar da kai za a yi ko ka shirya ko baka shirya ba shi yasa ake cewa una za a mayar da mutane da kun ga wannan shine tauhidin rububiyya da ya kafa hujja da shi akan tauhidin sa uluhiyya cewa ma la a abudul ladhi fatarani allazi fakarani wanda ya kaji halittata daga babu shine tauhidul rububiyya wa ma li la a'budu shine tauhidul uluhiyya da haka da mun usulubun qur'ani sai Allah ya taba hujja da yayi kaza yace musu attakizu min dunihi alaha yaya zan kama wani Allah kiriki in yuridna rahmanu bi idan Allah subhanahu wata'ala ya nufi ni da wani cuta la tubna anni shafa'atuhum shay'an ceton da kuke cewa suna yi ba za su yi amfani da ni da komai ba wala yunqiduna sannan ba za su iya tsamar da ni ba wala tanfa'ani indahu walam yunkidni min azabi ba za ta amfani da ni ba za ta ceto a wajen shi ba sannan idan Allah ya turo azaba ba za su iya tunkuɗe ni ba shi yasa la tubni la tadfa anni wa huwa jawabu sharri da a attakhidhu min dunihi in yuridni ar-rahmanu bi dhurrin la tughni anni shafa'atuhu shay'an ba za su amfanar da ni da kowane irin abu ba sai in ni idan in ku zan ɗauki wani Allah in haɗa da Allah wajen bauta a wannan lokacin da fi zalalin mubin wallahi ina cikin mata mabayyani daga ƙarshe me ya faru ya ce musu inni amantu bi rabbikum ni na imani da ubangijinku fasma'un to ku saurara yana gama wannan karatun da wannan bayanin kai mutanen nan suka ga ai matakin da za su ɗauka shi ne kawai bari su kashe mutumin nan da haka da suka kashe shi kila da kulin janna aka ce shiga aljanna bayan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi magana Allah ya sanar da annabawan ta bangaren wahayi ce kala ya laita qaumin ya alamun kaicin mutane na da a ce sun sani bi ma gafara li rabbi sau da bayan sun ko sun ka zuwa da Allah irin gafarar da Allah ya yi min waje alani min al-mukramina ya sanya ni daga cikin waɗanda aka karra. shi yasa yana cikin takrimin da Allah madaukakin sarki ya faɗa to bayan wannan ne sai abin da ya baya na ukuwa kuma ya biyo to wannan yana ciki da haka manzon Allah dole mutum ya imani cewa al-imanu da ismatin nabi min al-kadhib wal buhtan shi a kankin kanshi ba zai karya ba sannan ba zai kirkiri karya ya jingina mu wani babban kai abu ba haka kawai annabin Allah ya zo ya fara ya ce kare mun sha yin bayani cewa yana daga cikin isu na annabawa wanda Allah yake kwance su da shi kowane irin annabi yana da isu na shi mu'jizojin annaba mafi shahararsu wato guda takwas ne akwai annabu nuhu as-safina tashi sannan akwai annaba taguwa lissalif ga annabu salihu waccan a jirgin ta annabu nuhu Allah sai ya ce wala kad tarakna ha aya mun ajiye ta hanyar ta zama aya sannan na fata salihu haka Allah subhanahu wata'ala ya kawo ta a matsayin aya yayin da ta fito ta hanyar da ba hanyar ake haihuwar ita taguwa ɗin ba da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ta a matsayin aya kula akun ilalatul hadidi tausasa ƙarfi wa tasbihul jibal wal tsayi da kuma tasbihi na duwatsu da tsuntsaye tare da annabi dawo duk wata masana'anta da za a yi ta sana'anta ƙarfi to ta riga ta makaro shi annabi dawo da bai buƙatar kowace masana'anta ta sana'anta ƙarfin Allah yake wa alanna da kulhadi ko mun tausasa masa ƙarfin yadda ya amfani da shi yadda ya ga dama wa alanna da kulhadi sannan akwai taskiru rihi hore iska wa tsiri da tsuntsaye da kuma aljannu ga annabi Sulaimanu Allah madaukakin sarki shi ma za mu ga cewa da ɗan da uban duka Allah maɗaukakin sarki ya yi isharar wannan a cikin ainihin wato suratu sa'ad bayan da ya gama magana akan baban annabi dawo sannan Allah subhanahu ta'ala ya zo yi magana akan ɗansa annabi sulaimanu cewa lallai an sauwaƙi masa wato iska shi annabi dawo da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya magana a kansa ainihin wato a baya sannan ya zo magana magana akan annabi sulaimanu ta wahabna li ne sulaiman abu abdu innahu awwab kaga urida da urida alaihi safinatu jiya duka wannan magana ake akan annabi dawuna annabi sulaimanu فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسود والأعناق الله يقول ولقد فتنا سليمان wa alƙaina ala kursiyihi jasadan sun ma'ana sannan ya ce ƙala rabbi kulli wa habli mulkan layin baji da ahadin min ba'ali Allah ka bani mulkin da bayana wani ba zai samu ba innaka antal wahhab kai mai bayar ne Allah ya ce fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhan haisu asaf muka hore masa iska mai taushi tana tafiya duk inda ya ga dama sannan wa shayatin kullu banna'in wa gawwas ga Ɗanu wanda za su yi gini sannan su tafi teku su yi nutsu wajen tsamo zinari da azurfan da ɗan adam ba zai iya yi ba sannan wa akari da wasu daga cikin aljanun ma muƙarrani na fil asfar suna ɗaure a cikin mari Allah ya ce hara a fa'una famnun au an sik da gairinsa wannan kyauta ce ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama duk wannan abin da Allah ya masa na duniya sai Allah ya ce wa inna lahu indana la zulfa wa husna kuma har yau a wajen babban mutum ne sannan akwai adamul ihtiraq bin nari rashin konuwa ga wuta ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam rashin konuwa ga wuta shi ma Allah ya magana a cikin suratul safat yayi a suratul anbiya'i da wasu gurare a cikin suratul ankabuti sannan al'asa wal yadu sanda da hannu ga annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan ibra'ul aka da makahu da kuma kuturu wa ihya'ul mauta huwa ihya'ul mauta da isa wannan kuma mu'jiza ce ta annabi isa shi yasa kamar yadda Allah ya faɗa a suratul ma'ida a ƙarshen ƙarshenta yana cikin abin da Allah madaukakin sarki zai tsayar da annabi wato isa ranar alkiyama yi masa tambaya a kansa yau in ƙalin babu ya isa guna maryam kun ni'imati alaika a lokacin da Allah zai ci ya kai isa ɗan maryam ka tuna ni'imar da ne gare ka wa ala walidatika id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahalan wa id allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa id takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr bi idni fatanfuqu fiha fatakunu tayran bi idni وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني صنع في القرآن الكريم القرآن من كلمة والإسراء والمئراج وانشقاق القمر وغيرها kuma يا شاف من Allah الله da wannan muka ɗauko maka ruguza watan aƙidar a baya da wasu suke tawaye ma jazalin nabi mu'ujizatan ya juzu an ya kuna lilwali karamatan muka ce ƙarya ne daga cikin mu'ujizar annaba akwai ƙur'ani in ya halatta ga annaba Allah ya bashi ƙur'ani mu'ujiza gare shi ya halatta ga wani wali shi ma ya zo da qur'ani shi kuma karama gare shi bai taɓa ba kuma to dan haka akwai kuma kasa'isu na annabawa guda tara na farko alwahayi wahayi wahayi jin mutumin da ya minki ya ci an masa wahayi irin wanda muka karanta a nan wanda ya zo cikin jawahirul ma'ani aka ce amma sayyidul bakari a Siddiki to ƙarya ne ƙarya ne kawai duk wanda ya ninke ya ce an mar wahayi ne wannan kususiya ce ta annabawa kawai na biyu akwai al'ismatu fi ta'ammuli wa tablid wa min al-kaba'ir malamai sun yi sabani annabawa na yin saga'ir ko ba sa yi amma a wajen kaba'ir duka sun ittifaki duk laifin da aka ce maka wannan babban laifi ne to babu wani annabi da zai da zai yi wannan laifin amma saga'ir malamai na da sabani akan wannan da aka yi zaman to saga'ir yayin da malamai suke da sabani akan wannan sai zaman to ba mahalli bane na rigima don su ko sun yi Allah bai barin su akan wannan abu kuma ka'ida da Qur'ani ya faɗa cewa in ta dikani ka ba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum sana abu na uku talama a ayyunuhum wa la annabawa idan suke yin bacci zuciyar ba ta bacci wannan yana cikin kususiyarsu sannan yau khayyaruna inda da shi shine abu na hudu ana ba su zaɓi lokacin da za su mutu su mutu ko kar su mutu sannan abu na biyar shine ubar na nabiyyun qattun hatta yara da hominin aljanna babu wani annabi da zai bar duniya sai an nuna masa ga inda zai zauna aljanna sama abu na shida la yuqbaruna illa haythu ya ba a musu kabari sai inda suka mutu duk inda kaga Allah ya dauki wani annabi to nan Allah ke so abin ne shi shi yasa da Allah ke so a rufe annabi a ɗakin da na Aisha sai ya dauki ran shi a ɗakin ta sana abu na bakwai la ta'kulu al-ardu abisadahu ƙasa ba ta cin jikin annaba idan an ajiye su a cikin ta sana abu na takwas kun a ofi fi quburihim yusallun suna da rai a cikin kabarin salon da har suna iya yin sallah a cikin kabarin sana abu yi rasu da ba a gadin annaba wa mata kuhu sadaka duk abin da suka mutu suka bar ma al'ummarsu sadaka ne in kana so ka gaji annabi in ya koma zuwa ga Allah to ka tashi kai karatu fa innal amana dinana wala dirhamun wa innama warathul ilma in kana so ka zama magajin su to ka tashi kai karatu to shine malam yake faɗa yake cewa wa tasdiquhu da gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama fi kulli ma akhbara cikin duk abin da annabi ya bada labari min amrul madi cikin al'amarin da ya wuce awal hadir ko abin da ke faruwa yanzu awal mustaqbal ko abin da zai faru nan gaba in annabi ya ce abu ya faru to dole ka ta daga san ya faru idan annabi ya ce maka abu yana faruwa ka yadda abin yana faruwa in ya ce zai faru to ka yadda kuma sai ya faru kuma gashi na annabi ya faɗa abubuwa da yawa ya ce za su faru kuma gashi suna faruwa kamar yadda muka gani yana daga cikin abin da ya faɗa ƙurbin <laughs> ƙiyamin sa'a za ka ga sanawatun khada'a shekaru ne wuta mutumin da ya ce makaryaci a gaskata shi ne gaskiya ya faɗa a ce ƙarya yake maha'inci a amince masa mai amana kuma ita masa barazana mutumin kirki ya zama wulaƙantacce ɗan iska alkalbu wulaƙantacce ka gan shi a gaba gaba ku kalli yadda ake ta ɗin ɗin mutanen da suke fajirai wani fasikai ta yadda da shari'ar musulunci sana'ar da suke haramtacciyar sana'a ce kullum su ya kamata a yi amma sai da an ɗauko su an yi upgrading din su an mayar da su su ne mutane ana iya musu alfarma a jiha wacce ba za a iya muka ba ana iya ba su fili a ce su gina abu kaza wanda kai ba za a iya maka ba ana iya musu kana ba za a iya maka ba yau an waye gari kana kallon tsiri da mudu kana gani mawaƙa ma sun fi wasu daga cikin malaman wannan al'umma kima mawaƙa qala ta'ala Allah ya ce wan jimi idha hawa ina rantsuwa da tauraro lokacin da tauraron yake fadowa. to za mu tsaya anan wannan aya ta wani najmi idan hawa gobe sai mu tashi a nan a littafi ya kusan zuwa ƙarshe shi ba wannan ɗin a al'akari daga baki ɗaya dama shafi arba'in da ɗaya yake da shi kuma ya zama na shafi ashirin da tara insha Allah a hankali yau da gobe ba abin na ta bari wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh